Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawa'u Aliyu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna dakon ku kan batutuwa da lamura daban-daban da suke buƙatar tattaunawa ko jan hankali. Za mu fara da ra'ayoyin wasu daga cikin masu mu da suka turo mana ta manhajar WhatsApp kamar haka. Assalamu alaikum Rediyon Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To yau Juma'a rana ce tamu. A gaskiya ya kamata a samu kyakkyawar fahimta tsakanin gonunmu na Arewa da sarakunan gargajiya. musamman gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano da kuma gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu da masarautar Sakkwato, saboda su gwamnoni iyayenmu ne su ma sarakunan gargajiya iyayenmu ne kuma masu girman daraja gare mu da ƙarshe rediyo Faransa muna nemi gaisuwar ta'aziyyar a Muhammad Kabir Yusuf a wanda Allah wa rasuwa Allah shiga harta masa. Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri Najeriya. Wannan lamarin da kamfanin NNPC da ya bayani akan na cire wannan mayukan gaskiya abu ne wanda mai kyau kuma abu ne mu 'yan Najeriya muna farin ciki da shi sai dai matsalar da kuma za a samu 'yan Najeriya yawanci shugabanninmu za su gaya mana magana mai daɗi a baki a taro kamar za a yi sai ka ga wannan abin an yi biris da shi in kuma abin da 'yan ƙasa ba su damu da shi ba sai ka ga su sun tsaya kan abin sun yi tsayin daka za ka ga sai sun zartar da abin har atta mutane garin ba za su iya buɗe baki ba 'yan ƙasan har su sa 'yan ƙasa su buɗe baki saboda haka shawarar da zan ba su wannan maganan da aka yi ya zamanto wannan magana ne ba wajen teburin mai shayi ba magana ne mai mahimmanci wanda aka zartar Allah ya bada sa Allah ya taimaka mai magana Ibrahim wani gaji. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Habibu magajin rafin zanen lafiyan bare-bari daga lafiyan bare-bari jihar Nasarawa. To, yau rana ne da an ba mu dama faɗa albarkacin bakinmu. Alhamdulillahi ina roƙo manyanmu na Najeriya wanda Allah ya wadata su saboda hali da ake ciki yanzu na rayuwa ya kamata a ce su rika taimaka ma talakawa. Don talakawa fa a Najeriya gaskiya suna wani hali. Don yanzu mutum abin da zai ci so daya ma yana neme ya gagare shi saboda haka wanda Allah ya wadata su su yi kokari ba wai sai ka mika nisa ba kowa yana da wanda suna fama da talauci a kusa da shi kowa ya mika ma wanda suna kusa da shi a taimaka saboda halin da ake ciki kar Allah ya ba mutum kuma ya bar mutane cikin wahala roƙon da nake yi na wannan hali da muke ciki kuma a Najeriya Allah ya kawo mana mafita Allah ya fidda mu cikin wannan kangi shugabanninmu Allah ya ba su damar su mana adalci ku tashi lafiya mai magana habibu magajin rafin zanen lafiyan bare bari daga lafiyan bare bari jihar nasara ku tashi lafiya radio faransa international sashen hausa radio Faransa international mai magana mai lambu mai arsenal karofi lafiyar jihar nasarawa to zan yi tsokaci game da gwamnatin najeriya yadda sojojin najeriya suke ba da ainihin gudunmowa. wurin karkaɗe 'yan boko haram da 'yan ta'adda da 'yan fashin daji gaskiya saboda allah sun cancanci yabo ka duba yadda suka karkaɗe 'yan ta'adda a wata uku kurun wurin dubban miliyoyin mutane saboda haka nuna kira ga gwamnati tarayyar najeriya ta yi iya mai yiwuwa wurin ƙara ma ainihin sojojin najeriya albashinsu da kuɗin alawas shine zai ƙara musu ƙwarin gwiwa domin a kawo mana karken wannan mutane wayannan mutane kuma muna musu ce muna faɗa musu cewa su yi kokari su aje makamansu su zo cikin jama'a a ba su abin yi a horar da su a kawo musu da tunanin wannan mugun ayyuka da suke fama da shi Allah ubangiji ya shirya da wannan mutane in kuma ba masu shiruwa ne ba ubangiji ka san inda ka yi da wayannan mutane Allah ka ba mu zama lafiya a mu na Afirka baki ɗaya ka ba mu ainihin abubuwan da za mu samu more rayuwa na gode rediyo faransa international mai makana mai lambu mai arsenal karofi lafiya jihar nasara ku tashi lafiya mai sauraro kai ma za ka iya turo mana da saƙo ta lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma shafinmu na facebook arafai hausa yanzu ga ci gaban shirin. RFI Hausa labarai kuna tare da Usman dan tunkure karkaran mada jamhuriyar Nijar wanda a kasar kwadiyar da zama. Ma'aikatan radio Hausa da fatan dai kuwa cikin ƙoshin lafiya muna muku gaisuwar ta'aziyya da rashin wakilin ko na Abuja wanda adda suna Muhammad Yusuf Kabiru Allah ya ji kanshi da rahama Allah shi yafe mai kurakurai ne Allah ya ba dangi ne hankurin rashi ne Allah ya ji kansu da mun kai sauran ta ta zaka Allah samu cika da imani to ni ra'ayi na kuma kamar wannan gwamnoni na kudu maso kudancin najeriya ka ce a saki 'yan nan da kalu kenan ya nuna cewa da duk abin da 'yan tsageren kudancin najeriya ka yi kenan a shaida da son shugabannin ashe duk tare da shugabanninsu yanzu wanda wannan ta'addanci za a cewa a saki da Allah in ba dai an rama mutane ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sashen Hausa Radio plus International kamar kowace Juma'ar kewa dara domin mu tufa albarkacin makin mu abin da ya su samu rayuwa yau ina amfani da dama in miƙa sakon ta'aziyya ga dukkanin ilahirin daukacin ma'aikacin sashen Hausa na Radio plus International akan raso da aka yi na tijo arziki jajirtacce gogagge ƙwararre misali gaskiya kwami dacin ta Kabir Yusuf Ubangiji Allah ji kanshi masa rahama sannan muna miƙa sakon ta'aziyya ga dukkanin wani ya lahirin iyalinsa ubangiji Allah sa mutuwa ta zama kutu a gare shi Allah sa can tafi nan Allah ba mu iske shi Allah jikan Muhammad Salisu Hamisu da Garau Ali Zariya sauran ma'aikatan ku da suka riga mu gaskiya ubangiji Allah sa can tafi mai magana ma'azu Kabiru ce ka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarin Najeriya muna godiya arfa tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France RFI na fatan kuna lahiya mai magana malam dodo mai naman yan gayu fada daɗin kowa a bala mai kumandan daga jamhuriyar niger to alhamdulillahi yau sahe juma'a zan tofa baki a kai dangance da manyan-manyan baki da za mu yi a ƙasarmu niger gobe allah ya kai mu ranar samdi muna musu fatan alheri kuma ubangiji allah ya kawo su lahiya allah ya maida su cikin ƙasashen shi lahiya manyan baki gwamnatoci na as ubangiji allah ya rika gaba dai gaba dai is dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku hashimu guwata ibrahim tarawure abdurrahman chani ubangiji allah ya ɗaukaka kuma allah ya kara daraja abu ne mai mahimmanci ga afirka yan afirka ya kamata ku yi koyi da waɗanda shugabanni ya kamata ku diba ku gani na gode radio france rfi ta yarfi labaran hausa na harko dai kakin hana magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani mamada ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗiba albarkacin bakin mu to ni dai abin da an ra'ayi na manoma idan an ga hadari a yau gida kai mai aikin daji kai ko kan ga hadari kai yau gida dan ruwan bana tuna da ban abin al'ajami dan ka zo ka yi abu ka ce inda ka san doke inda sani ku bai zuwa yaƙi ba da bayan haka nan ku kanku yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da a koma baya kuna tare da isa babbar tsoho mai barka olin mai mai jamboriya nijar. kuna magana da kwamare sani a shafura mai goro da ke nan sabon kaso birnin kebbi a tarayyar najeriya to lakikanin gaskiya ina kira ga shugabannin ƙasa ta najeriya musamman daga bakin shugaban ƙasa zuwa mataimaki da gwamnoninmu da 'yan madarisa wallahi su tsoron allah ganin yadda suke kallon ana kashe-kashen al'umma da kuma talaka na cikin halin tsadar rayuwa amma duk waɗannan abubuwa ba su dame su ba suna ta shalholiya da dukiyar al'umma da sunan aikin gwamnati ko da sunan kuma siyasa don haka muna kira gare su da su yi tsoron allah su guji bijire ma 'yan najeriya nan zuwa gaba Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin dukkan ku da kuka bayyana mana ra'ayoyinku da ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Ni Hawa Aliyu da na gabatar ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.